من الشيطان الرجيم من ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu a cikin garin abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na abu isa muhammad bin isa a tirmizi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kaman kullum yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi ne na 88 yau muna cikin watan jimada kula hijira shekara ta 1442 insha Allah nawa ga wata yau yau muna cikin daren 13 ga wata insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, ya sa abun da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna ƙara ƙaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta’ala ya kara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da dukkan zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan littafi ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba gobe kiyama Allah ta'ala ya ba mu ikon bin dukkan umarni da ke ciki ya ba mu ikon hannuwa daga dukkan abin da ke ciki na hani Allah ta'ala ya samu wani lafiya kamar yadda muka saba akan fara da abin da ya sawwaka na tambayoyi gwargwadon misali gabanin mu shiga karatu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ji kan mahaifanka amin ya hayu ya kayyum da sauran mahaifanku duka da kuma zuriyar mu gaba daya don Allah malam da gaske ne Allah bai taba aiko annabi a Afirka ba idan da gaske ne me yasa haka to shi matambayi baya bata in ji bahaushe tunda ai ba tambaya na ga yake yi kamar na kalubalanta na Allah subhanahu wa ta'ala ba ilimi yake ne ba na farko malaman musulunci suka ce babu hujjar da ke nuna cewa Allah ta'ala bai aiko wani annabi Afirka ba wasu ma su ce ba a taɓa aiko annabi a Europe ba da Afirka babu wani dalili da ke bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko annaba waɗannan wurare ba saboda in muka duba umumi na Qur'ani ya bayyana mana kusan dukkan wata al'umma akwai annabin da Allah ta'ala ya tura zuwa gare ta min babin misal wa laqad fi kulli ummatin rasulan an ibudu waje ta at-taghut wa laqad fi kulli ummatin cikin kowace al'umma mun yi me ba'athna mun aika rasulan manzo da cewa a bauta wa Allah a nisanci bauta wa a wani tura wannan suratun nahali aya ta nawa ta shida. ko kuma da Allah ce wa in min ummatin illa khalafi fiha babu wata al'umma ba ce annabi ya wanzu a cikinta. wuce wanda sai ka wuce tare da wani annabi wannan wani sura zai zama Suratu fatir aya ta 24 to kaga waɗannan hujjoji ne guda biyu da suke bayyana mana babu wata al'umma da Allah subhanahu wata'ala bai aiko annabi ko manzo a cikinta ba wannan kuma baya kore abin da ake cewa ahalin fasara na biyu baya ga wannan Allah ta'ala ya ƙara bayyana mana a ƙur'ani hatta punishment wato azaba da zai mutane zai musu ne dalilin me dalilin an aiko musu annabi ba su yarda da abin da aka aiko musu da shi ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba wa makunna mu'azzibina ba mu kasance masu yin azaba ba hatta har sai na ba'asa rasula mun aiko da wani manzo a shi kenan aiko annabi shine sharaɗin yin azaba in ba a yi imani da shi ba wani sura wannan suratul isra jazakumullahu khairan aya ta nawa aya ta goma sha biyar Allah ya maka albarka gaba na gaba kuma shine Allah ta'ala ya bayyana mana wasu annabawa da manzanni a Qur'ani kaman guda 25 amma kuma sai ya ce akwai waɗanda bai gaya mana ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk wani sura kenan suratul nisa aya ta nawa zai zama ta 164 kaga akwai manzannin da mun baka labarin su akwai da ba baka labari ba da wannan malamai suka ce tun da Allah ya ce babu wata al'umma da bai aiko mata manzo ba sannan ya ce ba za mu yi azaba ba sai mun turo manzo sannan kuma ya ce wa annabinmu akwai annabawa da manzan da muka baka labarinsu akwai wanda ba mu baka labarinsu ba wannan hujjoji ne a bayyana da cewa babu wata al'umma mai yawa kamar irin al'umma ta afirka a ce annabi bai wanzu a cikinta ba a baya gaba na biyu in muka duba misalai a takaitan takaita za mu gaya akwai annabawan da sun rayu ma a cikin afirka misali in ka ɗauki north africa wato afirka ta arewa irin wuraren da ya shafi su morocco su algeria su tunisia su libya har zuwa irin su misira egypt kenan in ka ɗauki misali misira ai annaba sun rayu a misira akalla tarihi ya bayyana kusan annabawan da suka rayu a misira ko kuma suka ziyarci misira don hidima ta Allah Su wata ala sun kai guda goma sha biyu annabi yusuf alaihi salam ya rayu a misira ga suratun yusuf na muna karanta ta akwai misalai da yawa annabi musa da harun dan uwansa sun rayu a ina a misira annabi idris ya rayu a ina ya rayu a misira annabi yaqub ya rayu a ina a misira waɗannan min babin misali to kaga ai misira ai afirka ne kuma wannan hujja yana cewa wasu annabawan sun zo kenan afirka sun yi mai sun yi da'awa ko sun rayu a wurin gaba na gaba idan muka duba a cikin al'ummar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kusan rundunar farkon da ya fara turawa a matsayin yan gudun hijira su je su fuya su nemi mafaka a afirka suka dafo shine kasar habasha wato ethiopia a nan suka zo suka rayu a cikin waɗanda tarihi ya bayyana sun zo akalla an yi gurub guda biyu zuwan farko suka koma suka sake dawowa har ma aka ce musu makka ta yi lafiya suka koma suka sake ba yi lafiya ba suka kara dawowa a ciki akwai irin ja'afar bin abi talib radiyallahu anhu wanda yake dan uwansa na jini a wani riwaya an ce akwai isma ruqayya radiyallahu anha wanda usman bin affan radiyallahu anhu yayi me ya aure ta to kaga duka a lokacin sai ya halitta bai tura su ƙasar yaman ba bai tura su ko bangaren Kuwait ba bai tura su bangaren oman ko kuma wani bangaren laraba ba yan uwansa na jini da mabiyansa sai turo su afirka suka bo garin najashi kuma yace fa inna fiha malikun adil a wannan kasa ta afirka a ethiopia akwai wani sarki da yake adali to wannan ke bayyana cewa ai afirka mun mun dade a musuluncin ba wai shigan yau da gobe ne abin nan ba mu ma mun dade ana toyawa da mu mafhum tayyib kuma tsayayyen halitta ai ya auri yar misra yar egypt ce ai egypt ba afirka ba ne matar wanda ya aura misali mariya yar ina ne bai wasa yar wurin ne min babin misal so da haka har aure ko haihuwa yayi da mutanen afirka min babin misal kuma duka afirka ne hatta mariya a tarihi yar afirka ce akwai bai wanda aka kai masa bayan ita ita ma yar afirka ne wato yar egypt nake so in ce wanda a ka'ida duka ina ne duka afirka ne so akwai misalai da dama da suke bayyana afirka muna da daraja a addini ba wai yadda mu muke ɗauka ba tun da a farkon musulunci tun fa ba a yi hijira ba annabi ya turo su ja'afar bin abi talib afirka su zo su zauna tun fa ba a koma madina ba tun ana makka wanda shekara ta shida ko bakwai ma gabannin a yi hijira ne shekara ta bakwai gabannin hijira amma sahabbai sun zo afirka kuma aka ce akwai shugabanni adalai a wurin fa inna fiha malikun adil har na jashi aka kawo masa gulme yace su zo suka zo yace me suka zo da shi suka yi bayanin abin da ke yin halda yake karantarwa suka ƙara masa da bayani ma na karanta qur'ani suka karanta masa suratu maryam duka ina aka yi duka afirka ne kuma larabawa ƙur'ani da yarensu ya sauka amma fa wannan bai bayyana cewa ko sun fi mu a komai da komai ba haka yake nufi ba in ka ɗauki malaman musulunci da aka yi a afirka akwai su manya-manyan mashuran malamai ka je ka misira ka ga irin malaman da aka yi suna nan da yawan sai ka je irin senegal irin mali duka afirka ne an yi manyan malamai ka je algeria ka gani duk waɗannan har a nan najeriya an yi gwarazan malamai ba a nan kusa ma a shekarun baya wanda duniya ta amfana da me da ilimin yanzu zan iya ce a takaice kawai musulman da ke najeriya mai iya yiwa ne sun fi na dukkan gold cooperation countries kasashe shida da suke na gold da saudi arabia da united arab emirates da qatar da kuwait da oman da bahrain su ne guda shida in ka tara dukkan musulman da ke wannan kasashen shida ba su kai adadin musulman da ke najeriya ba a cikin su inda suke da yawa fa ne saudi arabia su ne tsanani ka ce mutum miliyan 30 da yan kai irin oman irin su qatar irin su bahrain duk ba su wuce mutum miliyan biyu in ka je united arab emirates da kake gani nan imara dukkaninsu ba su kai mutum miliyan goma ba to in ka tara duka wani wani idan suka zo muka ba su north west kadai sai mu ya fi gaba ɗaya <laughs> so so wannan yake bayyana mana musulunci afirka na daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙari a harkar addini kuma abin da baka mamaki shine jami'a fa ta farko a duk duniya afirka aka yi ta ba ma egypt ba a morocco ita ce ta farko a jami'atul qirawai wannan ita ce jami'ar farko a duniya kuma jami'a ta biyu a tarihin duniya afirka aka yi ta jami'atul azhar tukunna aka yi jami'ar farko a europe ita ce a italy jami'a university of bologna tukunna aka je aka yi ta hudu a europe din university of oxford tukunna aka yi cambridge bayan shekara 100 da yan kai aka je aka yi jami'ar farko a america harvard university so duka waɗannan afirka aka yi su so da aka yi jami'ar farko ma a duniya mu muka fara a afirka kuma wannan jami'ar farkon ana aka fara ba da certificate din baccalaureate degree a ce ya gama an bashi digiri daga afirka aka fara ba wai a nan kusa ba a duk duniya mu muka fara so mu din ba muna da daraja sai dai mu muke walakantar da kanmu maimakon mu rike wannan darajar sai muka koma an kaje ka gashi kare kuma a saudiya sai a ce mu ne Allah ya rufa asiri wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, malam Allah ya gafarta wa mahaifan malam amin ya hayya gari malam shin akwai ladan sadaka da gaske a cikin ciyar da iyalai da muke yi eh, wannan kayan na gama shurin abu ne A nan sun suke cewa idza anfaqa al musulmi ahalahu wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan wannan hadisi iya bukhari hadisi na 5351 yana cewa idan musulmi ya ciyar da iyalansa da niyyar samun lada yana begen ya samu lada a wurin Allah to wannan ciyarwa da yayi Allah ta'ala zai bashi ladan sadaka so da haka wannan babu kokonto ciyar da iyalai matanka na aure ko matanka da ƴaƴanka dukkan iyalanka da suke ciki akwai lada ciyar da iyaye akwai lada ciyar da masu gadin ka akwai lada ciyar da masu maka hidima akwai lada amma kololuwan lada shine ciyar da iyalan naka to idan kai da kyakkyawar niyya a wurin Allah subhanahu wata'ala kana samun cikakken ladan sadaka wannan kuma yake da kyau mu kara kyautatawa wajen ciyar da iyalai su ciyar da iyalai ba wai sai ba su da hali ba ko suna da hali ka ciyar da su wajibi ne matukar kuna rayuwa ta aure da su in iyalinka ta fi ka rufin asiri kai ba ka da shi dole ka fita ka nemo ka ta. idan ku kana so ta taimake ka sai ka yi fadanci ran ke daɗe a ɗan taimaka a rike mun ko na ɗan wata uku ko hudu ko biyar na ya ka zauna gabanta ka yi fadanci iyaka ka tsara ta in kana da aya ɗaya ko biyu da hadisi ɗaya ko biyu ka ƙara ɗorawa akan faradan haka Yawwa, amma ba kuma wai ka zo kuma ka mata muzurai ka ce sai kin rike ba ba a haka fadanci ake don haƙƙinta ne kake so a taimaka maka ba haƙƙinta ba ne ita haƙƙinta ko duk garin ku tafi kowa rufin asiri kai kuma fi kowa babu to sai ka rike ka so tunda ku kana so ka taimaka maka sai ka yi fadanci abinda ba na goyon ba shi ne mutum ya ce baki isa ba sai wani muzurai sai kin yi ba a haka za ka zauna ka tsara ka ranke zade kaza kaza a sauransu in ma kina so na me da ke kaza da kaza duk zan me da ke don a zauna lafiya ka tsara in da ɗan shiru a a ji tsoro fa Allah Allah yana taimakon masu taimako da haka ake yi to sai da ce ba damuwa maimakon wata uku za a rike maka gidan na wata shida ko shekara daya sai ka shafa ga ce Allahu akbar na gode. Allah ya ji kan mahaifanki haka ake yi kuma kullum ka yi godiya ba kuma ka zo ka ce mata wai dole sai ta yi ba kuma a magana ka yi muzurai ba haka ba ne a ka'idar musulunci naka naku ne naka naka ne wannan shi ne ka'ida tsoron da kake son naka ya zama naku to fadanci ake yi ko ni bukata da kama ne ai zan yi in dai za a rike maka abu da shadda ka ai sai ka yi fadancin ko idan buƙatar haka ta kama in ba ta kama ba kuma ka ci gaba da daukan nauyin ka shi fi dacewa Allah ta'ala ya taimake mu malam tambaya ta ta gaba shine don Allah don Allah malam da gaske ne akwai corona malam idan ka rantse mun zan yarda to tambaya biyu akwai korona kuma an ce na biyu na yi rantsuwa babbar magana yau mai ta'alim ya je kotu kenan Yai, in ba kotu ba ko mai hada mai ta'alim din shama'il da sai ya yi rantsuwa ai kotu ne ake zuwa a rantsego? go to na farko dai gani na da wannan takunkumin ya dace ya sa maka shubuhan cewa na yadda akwai inda babu itan da ba zan sa wannan takunkumin fuskar na zo zauna da ku ba kuma da ba zai yi zama daga lokaci zuwa lokaci ina yawan tunatar da mu cewa a kiyaye ba duk wanda ya bi tafsiri na na ramadana duk da ba a tara jama'a an yi ba ai ya san na yi ta magana a kai kuma malamai da yawa sun yi ta yin magana a ƙasar nan ah, gaba na gaba da zan wanda ina kaman ba sai na yi rantsuwa ba na yadda akwai corona in ka tambaye da shin da gaske kirkirowa aka yi don a cutar da mu zan ci muku wallahu alam ban sani ba ko kirkirowa aka yi don a cutar da mu ko ba haka ba dai ta tabbata yanzu akwai ta don daga shigowanta zuwa yanzu jama'ar da na sani na san dalilin corona ko covid-19 sun rasu ina ga idan zan kirga shi mutum talatin ko arba'in waɗanda ni na san su ko a yau din nan mun je makabarta mun bunna wani bawan Allah wanda na san shi ya san ni rabona da shi na ƙarshe a nan Abuja ziyara ya kare ni mun yi sallar a babban masallacin Juma'a mun kai shi makabarta an bunne shi da ni aka je a yau din nan kaga kenan na aminta akwai me corona kenan akwai covid-19 ina jin tausayin mu a arewacin Najeriya in dai har a yanzu a duniya bi yadda aka ci gaba a duniya mu muna nan har yanzu muna rikici akan akwai ko babu Allah mu abin tausayi ne saboda cutar da baka yadda akwai ta bai shi za a dauki matakin magance ta ina da wata yar uwa da take north east ta dan manyanta aka nuno mu a talabijin sai ta ganni da wannan a fiska ta sai ta kuka wai mai wai na kamu da corona saboda su tunanin su wai wanda ya kamu ne yake sawa maimakon wanda da yake neman kariya ne ya saka ma ta tunanin da shine wai an ce duk wanda ya kamu da wanda aka ganshi da wannan iya da corona ta biyo ta matsala kuma duk wannan shine label of jahilcin mu da ya kai shine wai har wannan din ma mun gagara gane cewa ana sa shi a matsayin al-akhadhu bil asbab muna sa shi ne a matsayin tawassali mu yi kokarin abin da za mu iya saura mu ba wa Allah subhanahu wa ta'ala don shi ya karantar da mu wannan to yau idan ka je garuruwanmu za ka iya yawo sama da mutum dubu goma ka gani zai wahala ga mutum goma da wannan amma na sawa kuma abin tsoro shi ne tana nan tana ɗiban dattawa ai in ka ga ana tsoratarwa ba wai irin ka da iri na ake ji ba an fi jin waɗanda suke shekara saba'in tamanin casa'in mafiya yawan su idan su ta kama su ba duka ne suke rayuwa ba mafiya yawa suna tafiya muna matsabar kan wani bawan Allah yake bayanin cewa wani fa da ya rasu babban mutum din nan a gida ka san covid-19 ne ce masa a'a wani ma ka san shine na ce a'a wani ma san ne kirga mun mutane biyar da duk na san su kuma muna kallon su mu ce masu waɗannan iyayenmu ne dattawa ne duk sun rasu kuma yace wallahi duka akwai ta a ciki duk an gama bijiyar samu akwai covid-19 ko da fa ba suna da wata cuta wannan take zuwa ta zama sanadin tafiya da amma har a yanzu ba mu amince da haka ba tun da aka yi wannan abin sau ɗaya na fita a ƙasar nan covid ƙasar da na je ni tun da na shiga ƙasar har na fito ban ga wani mutum da bai da wannan face mask a fiskarsa ba saboda discipline amma mu a matsalar nan matsalar mu kenan ba mu da discipline idan ma aka ce mu yi kaza sai mu tsiyi da gangan ko da abin na da amfani saboda mu ga wani bala'i za a yi in ba a yi ba sai ne ba shine matsalar mu ba ɗazu nake magana da wani daga europe ya je can ya kira ni har na shigo masarautar muna magana ya ce mun tun da ya shiga garin yau kwanan su bakwai a can bai ga mutum ɗaya ko a hotel ko a masallaci ko a kasuwa ko a shopping mall da bai da wannan ba kuma wannan dinnan da muke gani ɗan takunkumi face mask ɗin abu ne mai sauki amma cikin taimakon Allah yana taimakawa wajen yanke watsuwar abin da taimakon Allah ko shi kaɗai muka rike cikin taimakon Allah za a samu sauki mu saka mu yi addu'a mu yawaita wanke hannunmu mu yi avoidin sanya hannunmu a ido ko a hanci ko a baki sai bayan mun wanke mun tabbatar da ingancinsa kasashe da dama duk da suka ɗauki wannan ka'ida din cikin taimakon Allah da shi suka yi nasara to amma mu har a yanzu muna cikin saitin da an ganka da wannan din ma an ce ka samu da shi ka je gida an ce maka ma ba a yadda akwai cutar ba in ka samu masu ɗan waye a cutar ba ta kama yan mutane sai yan abuja da lagos wani ya ce a ba ta kama mutane sai masu kwana da ac so shi kuma gidansa ba ac sai ce to alhamdulillah hankalinsa ya kwanta ka ce akwai ta a ce karya ne ka yi magana a kai a mata batanci mutum ya kamu da ita a ce karya ne ya rasu a ce covid ne a ce a ba covid ba ne ajalinsa ya yi kuma mai wannan tunanin dole sai kun zauna tare da shaka Allah ya kaddara kai magana ci ajalinsa ne yayi kuma bayan shari'ar ta karantar da mu al bil asbab to waɗannan al'amura gaskiya a ƙasar ya dace mu ƙara wayewa malamai da dama sun fara nasiha akan covid batanci da kazafi da zagi sa suka yi shuru kowa yana tsoron ya yi magana a zazzage shi saboda muna cikin wani society da ba mutumin da ya fi karfin a zage shi a markariya aibata shi ko dattijo ne ko basarake ne ko malami ne ko ɗan kasuwa ne ko shugaba ne a arewa a yanzu babu wanda ya wuce a ci mutuncinsa a masa ko shi wane da dama da dattawa suna ga barna wallahi kowa sai ya shiru ya ci haba kana magana yaran nan marasa mutunci su yi ta aibata ka sai mutum ya yi shiru mun kai matakin da mai gaya mana gaskiya ma yayi karanci a ramadan kawai nasiha ne akan matakan sanya face mask wanke hannu da kaza kaza kawai ina da wani aka turo mun list iyali na ta tura mun tana dariya wai an tara malaman malaman corona a Najeriya duk wanda ya hoto yace a sa face mask sai ce ya zo malamin corona ina duba sunayen sai naga sunana a cikin sai Allah sarki ni ma malamin corona ke ko to ya zaka yi amana ce ta ilimi ne in muka sani ba mu faɗa ba sai mu ci amana wannan abin ba a najeriya ba in ka ce corona ne duk malaman saudi sun zama na corona kenan na egypt sun zama na corona kenan na imarat sun zama kenan duk waɗannan malamai sun yi bayani akai duk duniya babu wata ƙasar da malamai suke da ilimi akai ba su nusar da mutane irin matakan da ya dace a ɗauka ba a nan fa ba fa kawai facebook ba har azkar addu'o'i na sunna mun baku don allah ya kare mu ko ba bayarwa kai da kake karanta hadisi wanda bai san hadisin bai ce maka malamin corona kawai dan me dan ya ji daɗi da dama yanzu ta sake dawowa corona tana barna da yawa sun kama bakin su shiru kar ka fito yi magana yara marasa mutunci su da cin mutuncinka to shine fa halin da muke ciki to mu dai zamu gaya muku ko me zai faru in dai na san abu daidai ne dace in faɗa wallahi zan faɗa inda ya dace saboda ɗan karatun da muka yi amana ne a wurin Allah in ka ɗauka malaman corona ne wannan tsakaninka da Allah Allah dai ya san zuciyarmu kuma ya san me muka yi kuma shi zai mana hisabi ba kai ba hisabin ka bai da amfani hisabin Allah ne yake da ne yake da amfani kuma ka sani cewa ko me za ka yi don kaman a northeast akwai garin ma da aka kai malaman fatan wai an ba su dubu ɗari biyu ne suka ba mutane fatawan akwai corona kai ka ji shari wato shi imanin sama a dubu ɗari biyu kake ga za a saya muna gaya muku ne don me don mun damu da rayuwarku da addininku musulunci yana so mu bauta wa Allah musulunci yana son mu yi aiki da wuraren ibadu mu karantar da addini da kiwon lafiya don addini ya zo da kiwon lafiya wallahi shi yasa muke gaya muku ba don komai bane babu abin da ya haɗa da corona in corona za ta tafi yau zan yi farin ciki Allah ya nuna mana karshen ta yadda kuma kake ga kake zargin wasu an ba su kuɗi ne su bayanin corona to duk duniya ba wanda ya taɓa babu ko kwabo mu karantar da addini ma balle kuma mu yi bayanin corona wannan taalin da nake na shekara talatin ina karantar da addini in kuma nasiha ne tun muna ƙanana tun sallah ba ta kanmu ake sai da mu gaban dattawa muke musu nasiha an fara ɗaga ni a sai da ni gaban mutane na yi ƙira'a na yi nasiha wallahi tun 1981 ina ƙarami shekara nawa yau talatin da karatun muna ƙanana na rabu da iyayena na in tafi karatun addini tun 1977 aka fara raba da iyaye na to me yasa mutum zai zo ya manta duk da wannan ya zo ya gaya maka abin da bai da amfani gare ka kuma ba muna karantar da addini wai don maslahar kanmu bane don kubuta a wurin Allah ne shi yasa ba wai yanzu ba ina limancin juma'a da karantarwa shekara tun 1995 ko thereabout shekara 25 ina kuma karantar da addini amma ko albashi ni bana karba na karantar da addini ɗalibai sun yi haddan ƙur'ani gabana a makarantar ana biyan salari ban taɓa karɓar albashi ba ni bana karɓa. saboda me saboda mu ba full time du'at ne. tun ina firamare nake da sana'a ta ni tela ne ina sakandare na koma kasuwanci ina kasuwanci ina tela so da haka mu muke ciyar da kanmu ban taba yin aikin addini don a biya ni sai da salari na yi ba wanda ya karba ban ce da ba ma ni ban taba yi ba kuma ba wai alfahari mutum yake ba addinin mu muke nema mu kashe masa sama da shekara goma sha na gina masallacin juma'a da makarantar da ake haddan qur'ani a cikinta ko a banan nan mutane sun haddace qur'ani a cikinta sun kammala sun fita amma duk najeriya ban je gaban kowa nake kawo guduma fi sabilillahi za mu gina makaranta ko masallaci ba kuma ni na tara kuɗi na na yi wannan da taimakon Allah so da haka ba wai muna full time da awa ne a'a mu nemo kuɗin muke fatan Allah ya bawo mu kashe wa addinin wanda ya tashi a masallaci aka nemi taimako ba da biyu shi zai koma gefe ce waɗancan malaman corona shi kuma ya bada zan naira ya koma gefe ya zagi liman ya zagi ladan mu ta bada taimako ba mu ga ina kuɗi yake shiga ba akan 200 to ka zo a biya ka 200 kamar ba haka ake ba in akwai wanda yake biya na albashi aikin addini ba yanzu ba tun 1980 su da ya zo ya gaya masa ni ba na yi ban taba aikin addini wai don salari ba ba wai laifi ba ne amma na haƙura kuma tun ina ɗan jami'a nake ɗaukan abinda na samu na kasuwa na saka addinin su amin ya hayyu ya qayyum so jama'a kar ku ga muna karantawa ku dauka wai wani abu ake nema don shi Allah ne shaidan mu muna neman yardar Allah ne da wannan kuma duk abin da muka nema mu muna sha'awa Allah ya bamu ne mu kashe wa addinin ba wai mu samu kawai dan addini ba mu mu samu mu kashe wa addinin Allah ta'ala ya kare rufa mana asiri Allah ya sa mu wanye lafiya ina ga sai mu shiga karatu so dan uwa na yadda akwai corona in maka rantsuwa ne ban ga dalilin da sai na ko sai na rantsi ni dai ban dalili ba kuma ka ɗauki mataki waɗannan abubuwa irin na christmas da Allah mu rika sawa sa wanda muke cikin taimakon Allah da addu'o'i da muke Allah zai kare mu wannan zai taimaka ga scope din yayi da maslahat har Allah ya nuna mana ƙarshen annoba amma muka yi taurin kai wannan yake sa a wasu garuruwa a samu a rika sa dokokin da hatta addini sai a hana mu yi mutaru mu yi shi saboda me saboda taurin kan mu ke jawowa kasashen da kasar da nace naje ba inda aka hana su ibada saboda me saboda kowa ya kiyaye so da Allah mu kiyaye kada abun ya kai bango a cutar da mu a kai matakin da a wasu garuruwan ma mu haɗu mu yi sallah ya gagara mu yi kokarin kiyayewa don me don mu samu ikon bautawa Allah ba tare da kangoma ba Allah ta'ala ya taimake mu a ina za mu tashi daidai kan ne حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا آبان بن يزيد الأطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولا أمن إلا على بصر كان عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي شيء قبل في منى تكن بابنا خمسين دنوة hamsin da biyu babu ma ja a fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam babi da ya zo cikin bayanin rayuwar annabi muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن يا باب العباري قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم يا باب العباري قال حدثنا آبان بن يزيد آبان بن يزيد يا باب العباري قال حدثنا قتادة qatada bin bi'ama bunu qatada ya babu labari an anas bunu malik daga anas bunu malik radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata a gare shi lam yajtami indahu ghada wala asha bai taba samun ya hada abin cin safe da rana ba ko kuma abincin rana da dare ba min kubuzin na biredi ko gurasa wa lahamin da nama illa ala gafar sai dai idan ya zama kamar baƙi aka yi taro da kai ciyayya wannan hadisi yana bayyana mana yanayin kuncin rayuwa ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga ciki cewa bai taɓa samun dama na a samu algada wal ashi saboda yanayin su cin abinci bisa ga abin da zahirin nasu ya bayyana sau biyu ake yi mu yanzu ake sau uku a yi breakfast a yi lunch a yi dina a karya da safe a ci abincin rana sannan a ci abincin dare su a yanayin su za ga alghada wal ashini wato abincin kaman hantsi da kuma abincin maraice wannan shine cin abincin ya za ga nassi na magana alghada wal ashini don haka yanzu jin daɗi ne sa aka ƙara cin abincin har yanzu masau sau nawa sau uku na taɓa gaya uku na taɓa zuwa wata ƙasa a nan afirka da ake cin abinci sau biyar na kai ziyara wurin kamar shekara 1991 shekara nawa kenan shekara 29 shekara 29 na je ni bayan na isa dare muka ci abinci an kwanta da safe na tashi bayan mun da asuba aka kawo dan abinci muka taba na dan kwanta bayan lokaci na farka aka sake tashi na aka ci abinci na ga safiya ce wannan ba aka ce abincin safe ne na ce shi wancan ɗin na farkon da aka aka ci abincin asuba na ce ya ai tafiya mabuɗin ilimi can da rana wajen azahar aka sake ba da abinci muka sake tabawa can wajen magariba aka ƙara abinci na nawa na hudu muka ci bayan isha na ɗan kishin gida sai aka da shan abinci sai na ce ha shi wannan ɗin fa aka ce na dare na ce na ɗazu fa aka ce na yamma na ce yayi sau biyar ake ci shi yasa su ba su zuwa yawanci ko islamiyya a kicin suke wuni to girki sau uku ma shi aka huta iyayenmu da suka yi sau uku suke kula da mu su yi wanki su mana wanka Allah ya ji kansu yanzu suka huta bare mace ta yi girki sau biyar to ke sa haga duk waɗannan ɗorawa kai bisa ga halittar ɗan adam da Allah ya mana in ka ci abinci sau biyu ka ƙoshi sauran da ɗan lashe-lashe ko taɓe-taɓe ko ganye ko wani abu sai ka ga in ma ka ji wani abu in between sai ka ɗan taɓa sai ka ji ka ƙoshi kuma ko a yamma akwai jama'a da yawa da sau biyu suke cin abinci zai ce maka cin abinci dai sau biyu ne mai iya wani lokaci ya ɗanci wani abu na ganye ko fruit ko wani abu ko ya yi itatuwa amma abinci sau biyu ne mafhum tsayi me dalilin ba a son yawaita cin abinci saboda ƙur'ani da ya karantar da mu cin abinci kuma ya hana mu almubozaranci shi za Allah ya ce wakulu washrabu wa na tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifina wannan wani sura kenan suratul arab aya ta nawa 31 ku ci ku sha kar ku yi almubozaranci don Allah baya son mutane masu almubozaranci to saboda kuncin rayuwa na gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rashin wadata na duniya ba a taba cin abincin rana da dare ko hantsi da gare aka koshi ba illa ala bafaf bafaf shine kasratul aidi wato malamai sun yi fassara biyu na farko suka ce shine in ana ciyayya wato wane ya kawo nasa wane ya kawo nasa wane ya kawo nasa ciyayya ta kan rufa wa mai karamin karfi asiri kuma haka muka tashi muka ga iyayenmu da kakannu suna yi yanzu ana ga an ci gaba zamani ya canja kowa gidansa ya yi gidi ya saka ya daura kare to na maganin ciyayya da kare a gida ka zo wucewa ma yana maka tsawa za ka je sallah me zai kawo ka gidan rasuwa za a gidan kana tsoro saboda akwai bakin kare baka sani ba a daure ke ko a kunce duk wadannan ba haka muka gada ba iyayenmu sun tashi suka yi ciyayya mu wuce su a gida a kofar gida kowa ya fito da shi a buɗe tire a zuba abincin a ɗora miya a kai wani ma a gidansa ba ba wanda zai gane wani gidansa lami aka yi ba wanda zai gane an rufa wa juna asiri amma yanzu kuma shine an yi gida kowa yana cikin gidansa da gidiya ya kulle sannan kuma ya ɗaura kare kana zuwa sallan makare ya kakura maka lokaci sai ka canja hanya bare kuma ka zo maganan ciyayya to shine azzafar sai dai in taruwa aka yi kowa ya ka abincin aka ci to anan ne zai ci ya koshi ko kuma a ce illa ala zafa ko kuma an yi baki sai kowa ya kawo gudumawan karban baki sai aka ci da yan gari da bakin anan shine yake koshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce sa kullum a rayuwa idan Allah ya jarabe mu gabanin mu yi complain mu duba gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aka rayu na farko dai duk duniya ba dan kamar sa babu gida mai daraja kamar gidansa sannan babu wani mutum da Allah yake so a duniya kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi idan Allah ya jarabe shi kuma ya hakuri me yasa mu ba za mu yi hakuri ba tare da cewa jarrabawan da muke ciki ko muka shiga ko za mu shiga gaba ba ta kai tasa ba mafhum tayyib amma haka ya hakuri ya maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ta'ala ya ci gaba da taimakonsa so da haka wajibi ne mu zo mutane masu hakuri masu maida al'amura zuwa ga Allah subhanahu ta'ala? mu ɗauka ita duniyar nan ba an zo a tabbata a cikin ta bane annabi ya bayyana mana rayuwar duniya gaba ɗayanta ce ma ana fi duniya illa karakibin ta zalla ta hata shajara sun maraha ha. ya ce mali walin duniya kawai ya kwanta ne a kan taburma babu komai ya fi ba katifa ya tashi aka ga shatin taburma duk jikinsa taburna ta mar shati ta ko'ina aka ce annabi ka nemi taburma mana kai kaza ka nemi abinci mai kyau kace ya ce mali walin duniya menene alaka ta da duniyar nan ne ma ana fi duniya illa karakibin kadista zalla ta shajara sun maraha fatarakaha ya ce ni a duniya kamar wanda yake tafiya ne a jeji ya gaji yana kan dabba sai ga inuwa sai ya sauka ya huta karkashin inuwa bayan ya huta sai ya tashi hawa kan dabba sai ya wuce wannan hutun da ya gindin bishiya shine kwatankwacin rayuwar duniya ga hadisi a cikin sahihu turmizi hadisi na 2377 ma ana fi duniya illa karakibin kadista zalla ta hata shajara sun maraha fatarakaha kawai sai ya huta sai kuma ya kama hanya ya wuce wannan ita ce rayuwar duniya so cin abinci a musulunci ba laifi ba ne. na'am ba laifi ba ne cin abinci amma akwai abin da ake cewa gluttony gluttony shine mutum ya zama shine mai shahawatul batsar wato duk abin da cikinsa bai da wani abu a rayuwa sai sha'awar abinci da abin sha duk sabon abu sai ya ci mutum ya je china ya ce duk abin da ya ga ana ci sai ya ɗanɗana Allah haka wani ya yi daga nan abuja ne ya je china irin wannan taɓe-taɓen ya je ya ga ana bufe ya ɗiba ya ci sanda ya ƙoshi ya ce me aka ce masa harshen kare ne harshen kare ne aka yi da harshen kare aka yi Sabu shi ne biyan ciye-ciyen nan shi yasa ko yanzu ne daga sai cewa ni ba kauye ne sai in tafi wata kasa sai in nemi abinci irin tuwo da ake ci zan je turai ni na zauna a turai na yi karatu na yi shekaru amma wallahi irin wannan abincin da muke ci a gida shi nake ci zan je african shop in kawo shinkafa a dafa yadda aka saba a mun tuwo da miyan kuka na ce to wannan cin ya fi mini dan abin da muka saba nan lokal abincin nan ni shi nake ci duk inda na je ni zan je amurka in yi kwanaki amma wallahi duk inda ake sai da abincin gida can zan nema sai ka ganna amurka ina da wani cin to da miyan kuka to saboda mai na san hatsarin ciye-ciye in ka yadda ka biye wa ciki wai ka ci abu mai daɗi kai ne kaza mutum da ya ci naman kaza ya zo ya ci naman akuya ya ji ya ci naman saniya ya ji ya ci fizza a'a shi sai ya ci shawarma sai ya sha kaza mutum ya yi tayi duk cututtukan zuciya da gangan jiki tana aka kamo su yawan ciye-ciye biye wa ciki glutoni kenan ka biye wa cikinka dukkan amrab alkalbiya wal jasadiyya ta ake samu yawan ciye-ciyen nan ka zama bawan ciki yana haifar da cardiovascular diseases da dama cututtukan da ke da alaka da zuciya yana sa mutum ya samu diabetes type 2 yana kai mutum ya samu matsala ta mai obesity kaga mutum ƙiba ta masa yawa shi kansa abin tausayi ne bai iya sarrafa kansa cholesterol yayin mutum yawa calories yayin mutum yawa a jikinsa musamman idan aka waye gari zaka ci abincin amma baka tashi kai wani abu na karfi da da da zaka karar da karfi kwatan kwatan abin da ka ci duk daga nan ake kwasan cututtuka da yawa yana sa high blood pressure duk nan cututtuka ana samun ta wannan ciyaciyar Ke sa hadisi a cikin littafin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 2265 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma mala'a adamiyun wa'a sharrun min batni cewa dan adam bai mallaki wata jaka a duniya mafi sharri gare shi kaman cikin sa ba duk jakakunan da ka mallaka a duniya tun daga jakakunanka na kaya a gida da akwatunanka da durowoyinka a gida ko a kasuwa ko a ofis da akawun ɗinka a banki kaza da kaza da kaza da kaza duk in aka tara wajen da kake da su jaka ta ajiya annabi yace mafi sharrin jakar ajiya shine cikinka annabi yace babu wata jaka da dan adam ya mallaka ta bala'i da take da sharri kaman ciki na yunwa na hana nazari to mu sani kuma idan koshi ya yawa yana tafiyar da basirar mutum da fasaharsa da hikima in koshi ya maka yawa to ya kan da mutum daƙiƙi, daƙiƙi bi ma'anar kalima first daƙiƙi dakiki mutum yake zama ya zama baka da aiki sai ci kuma ka ci ka ci mutum ya ci da ke yake numfashi kuma an kawo zai ƙara. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya حدثنا عبد عبد حدثنا عبيد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي خدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل عن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصفحة فيها خبز ولهم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا wannan hadisi daga ubayd bin Humaid, daga muhammad bin isma'il ibn abi qudayk daga ibn abi zibin daga muslim bin jundub daga naufal ibn iyad kala yace kana abdurrahman bin auf abdurrahman dan auf radiyallahu anhu ya kasance lana jalisan abokin zamani wato mukan zauna da shi wa kana ni'mal jalis yace ma da abokin zama idan sahabi abdurrahman bin auf madalla da abokin zama irinsa duk wanda ya baka Allah ya baka abokin zama irinsa ka more saboda zama da shi akwai riba shine babban biloniya da ya taimaki addini da dukiyarsa su ya cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna mutane goma da tun a duniya Allah ya ce ‘yan aljanna ne akwai hadisan da na aje karanta wai wai abraman bulawa ba zai shiga aljanna ba sai da rarrafe duk waɗannan ba su inganta ba babu wani hadisi mai isnadi ingantacce da ya tabbatar da cewa wai da rarrafe zai shiga aljanna saboda dukiyar da ya mallaka ta daukan ta dukkan ta a duniya ya bar fi sabilillah to idan ya shiga da rarrafe ni da kai da ya zamu shiga in dai wanda ya wannan kuma annabi ya ce dan aljanna ne kace wai da rarrafe ya shiga to ni da kai ta ya zamu shi ba gara mu ce ya shiga kaman jirgin ba ma mu ma mu samu ko kaman mashin mu shige wa za ta bina wa min hatta da kalla bai kawo wata ran mun juya da shi har ya kai mu gidansa wato mun yi yawo muka dawo sai kai mu gida da dakhala ya shiga gida fa gata sala wanka ya bari muna gidansa. Sun makara ji sai ya fito wa utina bi safatin sai zo mana da wani faranti ko tire ko wani dish fiha kan wannan tire din akwai khubuzun shine kamar a ce akwai mai gurasa ko biredi wa lahamun da kuma nama lafiyayye a lokacin azumi yake abraman bin au daidai lokacin buɗe baki ne sai kawo musu nama da gurasa ya ce a yi buɗe baki falamma at lokacin da aka ajiye abu gaba gare mu za mu fara buɗe baki baka abdurrahman sai abraman bin auf ya fashe da kuka sai fara zubar da hawaye faƙultu ya aba muhammad sai da ce masa ya kai baban muhammad wannan ita ce alkuniyarsa saboda larabawa suna da ɗabi'a ta alkuniya ana kiran mutum da jingina shiga ɗan da ya haifa ne kana da ɗa abdullahi a ce maka abu abdullahi ɗa abdurrahman a ce abu abdurrahman kana da eh, ya fatima a ce abu fatima kana da ya aisha a ce abu aisha kana da ɗa ibrahim a ce abu ibrahim kana da ɗa muhammad a ce abu muhammad kana da ɗa ya safiya a ce abu safiya to waɗannan al'ada ce mai kyau wanda musulunci ya tabbatar shine kiran mutane da sunayen yayan da suka haifa ko na farko ko abin da ya kama da wannan na Aisha radiyallahu Wani sunanta ummu Abdullah annabi sallallahu sunana ce masa Abun qasim baban qasim saboda ɗansa ne qasim na Aisha bata haifu ba amma 'yar uwarta ta haifi Abdullah sai aka mata alkunya da sunan ɗan yar uwarta ya halatta a yau mutum alkunya ko da bai haihu ba kuma ko da mace ba za ba mata alkuniya a jingina zuwa ga wani suna da ake fatan a aiki da suna nan gaba idan Allah ya bada da zuriya aka haifa mafhum tayyib sai fashe da kuka nace fa qultu ya aba muhammad ya kai abu muhammad ma yubti me yasa kake kuka fa qala sai yace halaka rasulullah manzon Allah ya rasu walam yashba shi bai koshi ba kowace wa ahlu baitihi da iyalansa min khubuz ash-sha'ir koda da gurasar sha'iri ne amma yau ga muna muna cin gurasa lafiyayya hada nama shi ko gurasar bai samu ya koshe ba sai fashe da kuka kalmar farko sai ce halak akwai implication na yare a ka'idar larabcin kace halaka ba iya nufin wani abu mai muni ba ne ana yake da shi a ce halaka fulanin wane ya rasu amma a hausa in kace wane ya halaka bai da daɗi saboda me saboda hakikanin ma'anan halaka a larabci ba ɗaya ne da ma'anan halaka a me a hausa ba idan ka duba annabi yusuf alaihi salatu wassalam allah ta'ala ya jingina shi zuwa ga me da ya ce halaka laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idza halaka kaga sai ce hatta idza halaka ai har lokacin da annabi yusuf ya rasu amma sai Allah yace ya halaka a wani sura wannan suratul ghafir ghafir ba zumar ba za ku batar da ni ghafir aya ta nawa zai zama ta 34 yawwa ghafir ne 34 kaga sai ce hatta idza halaka ai har lokacin da annabi yusuf ya halaka kaga in a hausa kace ya halaka babu daɗi. amma a larabci kuma babu damuwa shi sai ce halaka rasulullah ai mata rasulullah kaga kenan ba kalma ce mai muni ba Sai mun zo fassarawa tunda halaka a hausa ba kyau sai mu ce har manzon Allah ya rasu ko ya faku ko ya koma zuwa ga Allah don kalmar halaka larabiyar kalma ne amma da muka hausantar da ita ma'anan babu dadi in kace wane ya halaka to abu ya lalace saboda akwai kalmomi yanzu in ana so balarabe kuma iya so yana maka hatsarin abu sai ce maka wani yayi asara wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa al asr ayat 1 ta biyu kaga sai ce dan adam yayi asara to amma asara a wurin bahaushe ba ta da hatsarin asara a wurin balarabe in ta ai wani yayi asara sai ka dauka cewa watan sa ne fadi ya fashe amma balarabe in kace wani yayi asara in yana zaune sai ya tashi ya zauna saboda kalmar tana dukan kirjinsa shi sa an ka zo tafsiri na kan fada dan bahaushe gane in ka ce wal asr muna rantsuwa Allah ya ce ina rantsuwa da zamani ko sallar asar innal insana lalle mutum lafi khusr karka ce yayi asara ka ce ya shiga uku to in kana tafsiri da Hausa mutum zai gyara zama mutum ya shiga uku kana ce ya shiga uku bahaushe zai zauna amma an kace ya shiga uku balarabe ba zai fahimce ka ba to yasa understanding na yare yana da muhimmanci inda larabci ne hasira ya yi, amma a wajen bahaushe asara sai dauka fashewar fiwa wata ne ko ɗumaminsa ne aka yi zube amma an kace bahaushe wani ya shiga uku to lai koya yake sai ya gyara zama don a wurin mun kace wani ya shiga uku san al'amari ya yi tsanani to sa ana tafsirin kace innal insana lalle mutum in hausa kake wa lafi khusus sai kace ya shiga uku sai ka ji an ce uhm, kowa sai ya zauna saboda me saboda kalmar da ke dukan kirjin malam bahaushe kenan ya shiga uku in ka ce ya shiga uku kowa san maganar babbar ce amma ba larabe in ka ce wane ya yi asara to ya san maganar babbar ce amma kai a wurinka asarar zai ka dauka fashewa soɓoro da ne ko zaki ko ya ce mazan allah ya rasu bai ƙoshi ko da da gurasa sha'iri ba fala urana ukhsirna lima huwa khairun lana yace ni fa ina ga waɗannan abubuwan da ake ba mu a duniya muke cin dadin nan kamar fara mu na lahira ne ake kawo mana shi duniya saboda me saboda Allah ya bayyana cewa kafirai suna cin ni'imar lahiran su a duniya ne wa zai iya ban misalin aya a Qur'ani hmm na'am wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari a zahabutun ɗaye ba cikin fi hayati kuma duniya wasta sa’atun biha falyau matu ji zauna a zabar huni bi makuntun ta stagbiru na fil arziki gairin haƙƙin makuntun ta wani sura ke nan suratun a haƙaɓa ta nawa ta ashirin kaga allah ya ce wa yau mai yi ƙuradun lazi na kafaru alan nari a zahabutun ɗaye ba cikin ranar da ake gaya waɗanda suka kafurta a lahira sai a ce kun tafi yadda daɗin ku tun a duniya bi ma'ana rabanku na lahira kun cinye shi a duniya ibnu auf sai fashe da kuka yake karfa wannan naman da zamu ci na buɗe baki yanzu ya zama rabon lahira muka cinye a duniya a wata riwaya fabaka hatta taraka ta'am sai fashe da kuka sai ki cin abincin yace shi ba zai garaje ya cinye sa na lahira a duniya ba su sahabban idan Allah yana buɗa mu sai su riga jin tsoro karfe da malahira suke ci a duniya mu kuma yanzu daga an buɗa mutum sai laume sai daga ganin kamar duniyar an zo a tabbata ne ya zama yanzu duk alfahari da hasada ta kare a duniya wani yanzu kana gefensa a masallaci suke sallah ko hula ka canja ba zai bacci ba me dalili ta ina ka samu kuɗi ka sai hula shi bai saya ba saboda hasada wani zai ganka watakila cikin wani abin da bai wuce naira dubu hamsin maraka ba zai bacci ba saboda cutar hasara ta yawa a zukatan mutane mm-hmm. maimakon wani baka samar gina rabon lahira ke ci a duniya mai abin hasara da shi in mutum ya zama rabon duni lahiran sai cinye a duniya ai babu abin hasara to a yau gaba ɗaya hasaran ta ƙare a ne a duniya sahabbai kuma suna competition ne akan lahira wane ya aikin alheri kaza ni ma sai nayi wane ya haddace qur'ani ni ma sai nayi wane ya yi kaza sai nayi saboda me saboda lahira ta dame su yau kuma al'umma duniya ta dame su da duk tunanin akan duniya ne Allah ta'ala ya gyara mana halayen al'ummar mu babu ma jaa fi sinni rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo yake bayani akan shekarun manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi sinnu shine shekara a ce sinnu shekara asana guda ɗaya sanawat shekaru a matsayin jam'u mu'annati salim ko sinin yana iya zuwa a matsayin as-sinin mafhum don haka wannan na bayani akan adadin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan babi da zamu karanta Abu Isa Muhammad bin Isa a tirmidhi rahmatullahi alai a wannan babi na uku. ya kawo mana hadisai da dama da za ka kaman wasu na warware juna a wasu hadisai da ya kawo adadin shekarun manzon Allah wasallam shine shekara 60 ne a duniya ya koma zuwa ga Allah a wasu hadisai shekara 63 a wasu hadisai kuma shekara 65 mun samu maganganu guda nawa guda uku da malamai suka tara hanyoyin hadisan suka kuma duba tarihi sai suka fahimci cewa shekara 63 nan shi ya fi asali a zangon rayuwarsa uku ne guda biyu babu wani saɓani a kai a ɗaya ne aka samu saɓani ya kawo ishkali a kan adadin shekarunsa zangon farko na rayuwarsa shine daga aihuwansa zuwa tayin da aka fara masa wahayi lokacin da aka fara wahayi zango na biyu daga fara masa wahayi a makka zuwa ran da ya saka kasa ya kama hijira don zuwa garin madina zango na uku kuma rayuwarsa a madina so daga haihuwarsa zuwa wahayi a nan magana mafi inganci shekara arba'in ne kusan nassosi sun tabbatar da haka rayuwarsa a garin madina zango na ukun kenan na ƙarshe zuwa rasuwa shekara goma ne a magana mafi inganci mun samu shekara nawa hamsin inda aka samu kace nake shine iya shekarun makka shin goma ya yi ko sha uku ya ko goma sha biyar Su a wannan zangon shi ne aka samu ishkali da ya sa aka samu maganganu da yawa <coughs> idan muka duba hanyoyin hadisin a magana mafi inganci da ya fi tabbata ne shekara 63 ya yi a duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> mafum tayyib حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا رف بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أمر بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشر سنة يوها إليه وبالمدينة عشر وتوفي وهو ابن ثلاث وستين wannan hadisi ya zo cikin aljami a sahih na imam bukhari hadisi na 3,903 haddasa ahmad bin mane قال حدثنا na بن عبادة رفع بن عبادة يا باب العباري قال حدثنا زكريا بن إسحاق زكريا بن إسحاق يا باب العباري قال حدثنا أمر بن دينار أمر بن دينار يا باب العباري عن ابن عباس لدى صحابي عبد الله بن radiyallahu anhu da ake markirari da habarul umma shine babban malamin tafsirin qur'ani a cikin wannan al'umma da qala yace makafan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya zauna bi makkata a makka salasa ashara sana yuha ilaihi shekara goma sha uku ana mar wahayi kaga wannan hadisin ke tabbatar da shekara sha uku makka wa bil madina ashara a madina shekara goma ya zama nawa ashirin da uku shekarun da aka yi ana masa wahayi wata wufiya ya rasu wa huwa ibnu salatin wa sittina iya da shekara sittin da uku kaga kenan an masa wahayi yana da shekara arba'in shi yasa ɗan shekara arba'in in dai ba bai samu tarbiyya ba to cikakken mutum ne tunda annabawa ma a shekara arba'in allah ya ta turo su amma in tarbiyya ta gurɓace kuma ɗan shekara arba'in zai gan shi ya zama dodowa ba ba ni da kokwanto ɗan shekara arba'in shekara arba'in talatin ashirin da suka wuce sun fi ɗan shekara arba'in din yanzu babu kokwanto wajen wayewa da sanin ciwon kansu da neman na halal da sanin girman na gaba da su da kuma mutunci da haƙuri rike iyali yau sai ka samu ɗan 40 ba zai iya haƙuri da iyali ba akan matsalan dafa indomi sai ya shika ta dafa indomin ya ji yayi yawa kan indomi dan shekara arba'in ba zai zama da iyali ba amma dan shekara arba'in a da sai zauna da mata hudu ban daki ɗaya suke tarayya ɗakin ko silin babu abin da ke faruwa ɗakin nan ana ji haka za su zauna a gama rayuwa a haƙuri baka taɓa jin mahaifiyarka na musu da wata ba har koma zuwa ga Allah ban daki haka ake kwana ake taruwa a kansa sai an yi layi ake shiga amma ba abin da ya dame su kuma sun yi haƙuri shi yasa nagarta a yanzu nakan yawai fada tana raguwa a cikin al'umma tana raguwa lokacin da kake shekara arba'in nagartanka idan ɗanka ya kai ba zai samu wannan nagartan ba kuma yadda zamani ke lalacewa a yau ba mutumin da isa ya kalli babansa in dai musulmi ne ko mamarsa ya ce ya fi babansa dattaku ya ce ya fi mamarsa zumunci ya fi mahaifiyarsa son kyautatawa ina sai dai ka fi su karatun addini ba aikin ba haddace ayoyi da hadisai mun fi su amma ba na nagartan ba duk hadisan da ka sani akan zumunci da ayoyi da kake ji mahaifiyarka ba da san guda uku ba amma in kai wasaran da ka rasa da sai ka rasa kashe saba'in cikin ɗarin ka duk sun watsi saboda ita take rike maka zumuncin kuma ba ta da aya ba ta da hadisi karin magana ne zumunta a kafa take kawai shi ta rike da lafiya ba lafiya in an yi aihuwa ko rasuwa birni ko kawai sai ta ji kuma ba yadda za ka yi karata da wannan ba ta da lafiya sai ta je ta aziyya sai an daje ta ake lafiya, kuma wallahi sai ta je kuma gobe ma za ta koma amma ba ta da aya ba ta da hadisi shi yasa magabatan akwai aiki karatun babu shi yanzu ga karatu kamar ruwa amma babu aikin kowa mai jin wa'azi ne ya zama malami amma inda gizo ke saka ne ina aikin yake manzon Allah sun ya koma zuwa ga Allah a shekara 63 in nace 63 kuma shine irge fa na musulunci ba irgen Gregorian calendar ba saboda yanzu muna mantawa da shekarun musulunci saboda irge da Gregorian calendar idan kana aiki da Gregorian calendar January zuwa December duk ran da kai shekara 33 a duniya a musulunci shekaran ka 34 ne saboda me saboda irgen wannan gregorian kalenda kalenda na da shekara kwana 300 zuwa da 65 a hijira muna da yawanci kwana 354 ne tsakaninsu akwai mafi kankanta kwana goma ko sha daya tsakani a duk shekara so duk inda ka shekara talatin in ka ɗauki kwana sha ɗaya sha ɗaya sha sau talatin zai baka akalla dari uku da nawa na'am zai baka dari uku da talatin ko 330 da yan kai ba so idan ka ƙara shekara uku sha ɗaya sha ɗaya sha ɗaya za ga baka talatin da uku in ka ɗora a kai za ka ga ka samu ƙarin kwana ɗari uku kusan da sittin bayan shekara talatin da uku to a nan mazala da aka ce a shekara sittin da uku shine hijira ne inda kirgen january to december ne za a ce shekaransa sittin da ɗaya da yan kai ne sittin da ɗaya da yan kai idan yau dattijo da su aka ce january to december sa 66 to yin a musulunci ne 68 ne shi yasa duk yau da mu manta da wannan kuma shi ne kirgin musulunci kuma shi ne kirgin da Allah ta'ala ya san da shi kuma shi ne kirgin da Allah ya ce mu yi aiki da shi amma ba mai tunawa saboda mun zama so much addicted to christian calendar january sunan gumaka ne da yawanci amma mun manta da sunayen da Allah ya kira su a Qur'ani yace su ya sani kuma da su ya yarda so shi yasa mu rika kiyayewa wajen shekarun shekarunmu ana samun bambanci da yawa mafhum sai shi yasa ibnu usaymin rahimahullah ce akwai abun tausayi kaga musulmai sun manta da aiki da al-muharram zuwa zulhijja sun rike january to december wannan fa al-muharram zuwa zulhijja ko da bai zo a qur'ani bai ce shine kamariya idan ka na gani keke da keke kamawan wata da karewa ya kini ne haka ake irga amma wannan gregorian calendar wata watan kwanan ta 28 ya aka ce ake maka haka take sai ka ce wani wahayi wata watan kwanan ta 31 kuma haka ta haddace kuma ka rike wai dole haka ne kwana 30 September april ko may duka nawa ne april june and november ko sauran duka 31 february 28 haka aka sa mutane suka haddace kaman haddace fatiha ya aka yace maka haka suke kuma babu wani jawabi har yanzu a duniya haka aka haddace wai february 28 tun ina primary nake tambaya har yau baba na amsa ba wata rama sai a ce wai lifiya ne sai ta canja ta rikide sai a rikide wai haka ake so ka haddace a ba jama'a ai Allah kawai za mu bi da wannan tsarin bautan Allah ne kadai za mu bi shi babu tambaya amma duk abin da ba Allah ya ba ai za mu iya tambaya to ina ka santa wata wata an ce wai 31 days ina aka raba ka a duniya wai a haka za ka haddace ka sunan baka san sunan me ba january sunan gumaka ne february gumaka ne september october november december wannan ba ba all the juliana calendar ne bai haɗa da shi in ya kama dole a wurin aikin ka kai aiki da shi la yukallifu na nafsan illa wusaha amma a harkar ka na shekarunka sa daɗin aurenmu, sa yarjejeniyanmu, mu sa agreement ɗinmu na kasuwanci alkawarinmu na lokaci kada mu manta da abin da Allah ta'ala ya ce shi ya san da shi don mu bayan Allah ne abin da Allah ya da shi a wurinmu shine yardadde mafhum tayyib saboda yanayin lokaci insha Allah ina ga sai mu dakata anan nan allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka kuskure Allah ya yafe mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم السلام عليكم